Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, da kuma 41 matsakaicin zango. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata 14 ga watan Agustan shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Yanzu haka dai kasar Zimbabwe na cikin zaman kila wakala domin ko an dakatar da kaddamar da sabon shugaban kasar. mahukuntan kasar kamaru sun ce yanzu haka suna tsare da sojojinsu bakwai da ake tuhumar sun kashe mata da yara a shekarar da goma sha 2016 babban bankin kasar turkiyya ya gaza dakatar da faduwar darajar kudinta mai suna lira a ranar litinin To a Najeriya 'yan sandan jihar Kaduna sun ce sun tura ƙarin jami'ansu a yankin da aka kashe wasu 'yan sandan su hudu yayin da wasu masana a fannin tsaro ke ganin kuskuren da ake samu daga su 'yan sandan ne. Ya kamata a ce sun aiko da mutane wanda yake a farin kaya in sun zo ne kawai sun ci ko motoci sun dau kai tsaye mutanen nan da aka ce in ta'adda ne su ma fa ba bacci suke ba sannan a fagen siyasa a najeriya har ila yau shin ina aka kwana dangane da rahotannin da ke cewa majalisar dokokin kasar za ta koma bakin aiki a wannan mako ina jira in ga in za a mana a rubuce ko a text ko wani abu dai a ce za a dawo a yi taro wuri kaza rana kaza lokaci kaza. Za ku ji ƙarin bayani sannan kamar kowace ranar talata Ali Mustapha Sokoto zai gabatar da shirin tsaka mai wuya. Amma ku duka sai Ladin Ibrahim a yawa ya karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo. Masu are Assalamu alaikum. yanzu haka dai kasar zimbabwe na cikin zaman kila wakala domin ko an jinkirta rantsar da sabon shugaban kasar da aka zaba ranar 30 ga watan jiya haka ko ya biyo bayan kalubalantar sakamakon zaben abokin karawar zaben shugaban kasar da ya yi ne aka yi a kotu wannan dai shine zaben farko da kasar ta yi cikin sama da shekaru da yawa ba tare da sunan tsohon shugaban robert mugabe ba a katin jefa kuri'a masu kula da al'amuran siyasa su kansu sun kasa su tantance wannan hali da kasa ta tsinci kanta a halin yanzu ya murya amurka daga kasar afirka ta kudu anita powell ta aiko da rahoton cewa sati biyu kenan da kammala zaben wanda aka bayyana shugaban da ke kan gado emerson inamgagwa wanda ya karbi ragan mulki daga robert mugabe bayan ya yi murabus amma har yanzu ba a rantsar da shi ba sai dai masu sa ido na kasashen duniya sun yaba da yadda zaben ya gudana domin ko sun ce an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai kuma a waje daya sun bayyana shakkunsu kan yadda yanayin rumfunan jefa kura suka kasance da ma yanayi a lokacin yakin neman zaɓe a zamanin mulkin tsohon shugaban Robert Mugabe dai duk lokacin da aka yi zaɓe ana iya hasashen sakamakon domin ko an sha sukansa da kwarewa wajen a ringizon kura da kuma yi wa masu jefa kura kuri'a barazana. yanzu haka mahukuntar kasar kamaru sun ce yanzu haka suna tsare da sojojinsu bakwai da ake tuhumar sun kashe mata da yara a shekarar 2016 lokacin da suke yaƙi da ƙungiyar boko haram ƙungiyar kare haƙƙin biladama ta amnesty international ta ce wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka yana kan hanya ta ce sai dai akwai buƙatar ta ƙara zurfafa bincike akan waɗanda kashe-kashen da sojoji ke yi a ƙasar wakilin muryar amurka daga kameru moki edwin kindazeka ya aiko da rahoto daga yawunde cewa kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta yaba kwarai da gaske da wannan mataki da gwamnatin ta kamar ta ɗauka na kame sojojin da ake tuhuma da kashe fararen hula lokacin da suke yaƙi da kungiyar boko haram mai magana da yawon gwamnatin kasar ta kamaru isa ciroma ya ce sojojin nan bakwai an kama su ne a cikin satin da ta gabata saboda kashe mata biyu da yara biyu da suke zargi da laifin goyon bayan kungiyar boko haram babban bankin kasar turkiyya ta gaza dakatar da faduwar darajar kudin mai suna lira a jiya litinin wannan ya sa shugaban kasar recep tayyip erdogan ya soki amurka cewa da gangan take yunkurin sukurkutawa kasarsa tattalin arzikinta shugaba erdogan ya ce ta yaya muna tare cikin kungiyar tsaro ta neto amma kuma ka ce a soki dan uwanka a baya wannan ya yi daidai erdogan yana magana ne a cikin babban birnin kasar wato ankara yanzu haka dai kudin ta lira ta faɗi da kashi 40 a watan wannan shekarar domin koko a ranar juma ta gabata ta faɗi da kashi 16 kana jiya litini ta faɗi da kashi 7 domin ana canji lira 6.8 a matsayin dalar amurka guda edward ya ce tattalin arzikin turkiya na fuskantar barazana ya ce faɗuwar darajar lira tamkar wani hari ne ake kaiwa kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wani jirgin ruwan ceton mutane na kasashen yammacin turai ya ceci wasu 'yan gudun hijira hasu su 141 a tekun mediterranean a ranar juma'a kuma har yanzu yana neman inda zai yi tunga. jirgin wanda yake karkashin kulawar kungiyar sos mediterranean da kuma kungiyar likitocin nan masu ba da agajin gaggawa kyauta sun ce kasar italiya da malta sun hana jirgin tsayawa a gabar ruwansu kasar ta italiya da. da sabuwar gwamnatinta ta ce sautari jiragen ruwan ceton sukan fada hannun mutanen da suka kware wajen fasakwabrin jama'a wanda suke amfani da wannan damar domin samun kuɗi nan su yi watsi da mutanen da suka ɗauko cikin tekun ita komarta cewa ta yi ba abin da ya haɗa ta da jirgin domin ko baya da izinin da zai shiga a cikin tashar jirgin ruwanta ita ko ƙasar spain wacce ta bari jirgin ya tsaya a cikin tashar jirgin ruwanta a watan yuni bayan ya yi kwanaki tara a cikin teku ta ce tashin jirgin ruwan ta ba shi ne mafi kusa ko kuma sauki ba domin ba shi ne mafi kusa da jirgin ba shugaban kungiyar ta sos mediterranean sof biyu ya ce muna kira ga duka kasashen yammacin turai da su samar da mafita ga wannan jirgin su zama masu sanin ya kamata su samar wa jirgin tasha a gabar tekun mediterranean inda zai samu ya tsaya mahukuntan kasar afghanistan sun tabbatar jiya litinin cewa fadan da aka kwashe kwanaki hudu ana gwabzawa da 'yan tawayen taliban a ciki da wajen garin gazani da ke kudu maso gabashin kasar yayi dalilin mutuwar jami'an tsaro na kasar hasu ɗari da kuma wasu farar hula talatin ministan tsaron kasar janar tarik shah barami ya ce sojojin gwamnati da ke da goyon bayan sojojin taron dangi da ke yaƙi da ta sama sun yi nasarar kashe sojojin sa kai har kusan 200 ciki ko har da larabawa da 'yan ceceniya da ma 'yan pakistan barami ya lashe takobin ganin an kawo ƙarshen wannan al'amari a cikin babban birnin kasar nan da 'yan kwanaki domin ko za a kakaɓe duka 'yan taliban cikin babban birnin kasar. sai dai mai magana da yawun taliban din zabuhulla mujahidin nan take ya watsi da wannan sanarwa ta ministan tsaro yana cewa ai sojoji na sa kai sun riga sun kewaye sojojin afghanistan a wasu sassa a babban birnin kasar. sai dai kawo yanzu ba a tantance gaskiyar wannan sanarwar ba ta 'yan tawaye daga wata kafa ta tafi sabilillahi domin sautari suna ƙara gishiri game da nasar da suka samu a lokacin yaƙi. Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin kasar ta ce ta tura karin jami'an tsaro a yankin ƙauyen jan ƙasa da ke karamar hukumar Igabi. Yankin da aka kashe mata jami'ai hudu a ƙarshen makon da ya gabata. Kakakin rundunar DSP Yakubu Sabu ne ya tabbatar da murya Amurka wannan mataki da rundunar ta ɗauka, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Isa Lawal Ikara daga Kaduna. ko da yake dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce har ya zuwa yanzu ba a kama ko da mutum ɗaya cikin waɗanda suka yi wannan ta'annati ba dsp sabo wanda bai yarda muka ɗauki murya shi ba ya ce rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta sha alwashin shawo kan dukkanin tsagerun da ke ta da kayar baya imma dai barayin mutane ko kuma masu tada hayaniya a wasu bangarorin wannan jiha ta kaduna to ko ta wacce fuska masana tsaro ke kallon yadda ake kashe jami'an 'yan sandan da ke kokarin samar da tsaro ga al'ummar wannan kasa. Brigadier janar Muhammad Kabir Galadanci mai murabus ya ce akwai lauje cikin naɗi game da wannan batu. Kafin ma polisi zo su kansu polisi ya kamata a ce sun aiko da mutane wanda yake a farin kaya wanda za su ringa musu abin amma in sun zo ne kawai sun ko motoci sun dau kai tsaye mutanen nan da aka ce in ta'adda ne su ma fa ba bacci suke ba su ma suna da bindigogin su kuma sun san ko ka kama su shikenan ta kare musu kafin ma su shiga wannan rigasan ai da akwai police station a rigasa su police din rigasa sun san cewa za a zo an ce lambo suka musu garin wucewa to ai ya aka suka san za su shine babban tambaya saboda su kansu a cikin jami'an tsaron da akwai bara gurbi da yawa wanda za a zo a ce za a je a abu kaza su za su fita gefe su za su fara faɗa wannan mutanen dama dai a wani ƙauye da ke can gabar da gasan karamar hukumar gaba a jihar kaduna ne a 'yan kwanakin baya aka sace ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a jihar kaduna sheikh ahmad algarkawi wanda sai da ya kwashe 'yan kwanaki kafin barayin mutanen suka sako shi tukuna sace-sacen mutanen da ake lokaci zuwa lokaci a wasu sassan jihar kaduna kuma a iya cewa bako ne a yankin rigasa saboda a baya can babu wani rahoto na sace mutane a yankunan da ke kewaye da yankin rigasan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa dangane da kisan da ake wa 'yan sandan a sassan Najeriya. Wakilin Hassan Maina kaina ya yi mana bitar wasu daga cikin hare-haren da ake kaiwa kan jami'an na 'yan sanda da kuma abin da hukumomi da masana a fannin tsaro ke ci gaba da cewa a wannan rahoto da ya aiko mana daga Abuja. a baya bayan nan dai kisan gilla da wasu miyagu kewa jami'an 'yan sandan najeriya yayin da suke bakin aiki na kara cusa tsoro ga zukatan fararen hula 'yan makonnin baya 'yan sanda bakwai cif wasu 'yan bindiga suka bindige lokaci guda a mahaɗar galadimawa yayin da kalin wasu 'yan sanda biyu su ma suka rasa rayuwarsu a yankin kwali da ke abuja wani dan sanda daya ya rasa ransa a garin ilele da ke karamar hukumar ikwere kana ƙarin wasu uku su ma sun bakunci lahira yayin da wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta a romigbo obio da ke karamar hukumar akpo da ke jihar rivers ko a shekaran jema sai da wani kofar dan sanda ya gamu da ajalinsa bayan da wasu 'yan bindiga suka bindige shi a shataletalen Pakiamu a karamar kumar Bomadi a jihar Delta. Comrade Philip alim Kana wani ɗan jihar Edo ne inda 'yan bindiga suka kashe 'yan sanda hudu suka kuma kone motar su ta sintiri. To da ya faru ba jin daɗi ba ne gaskiya. Ma'aikaci wanda suka rufu mun sifata su da family ɗinsu. Dukkanin 'yan sandan nan 'yan bindigar na kakkashe su ne yayin da suke bakin aiki. To ko me ke jawo hakan? Umar Yusuf masanin tsaro ne a Najeriya. A ma'aikatan da muke da su yanzu in ka duba akwai ɗan sakaki a tare da su. Inda aka kawo ma'aikaci an ce ya tsare wannan wuri a maimakon ya kula da abin da ya kawo shi sai kaga sun sun haɗu wuri ɗaya ga kamar ɗan sanda uku hudu wuri ɗaya suna eh, binciken mota kuma ka rasa menene ma ake bincike tunda mutum hudu sun haɗu a mota ɗaya ana bincike sauran motoci suna ta wucewa ai ba a san wane ne ke wucewa. na tambayi kakakin shugaban 'yan sandan najeriya bala ibrahim koyaya suke ji da yadda ake karkashe musu jami'ai. yana tayar mana da hankali wannan abu yana tada mutane hankali a kullum don haka ake zargin cewa wannan kashe kashe da ake wa 'yan sallah akwai siyasa a ciki ana ganin ta'addanci ne ake kitsawa da zummar a katse hanzarin yunkurin da wannan gwamnati ke yi na ganin cewa ta biya wa talaka bukatarsa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria karimu gari rahimu shirai dare rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, adam mai wuyan gane hali a gaida hassan maina kaina yanzu kuma sai batun siyasa inda bayanai ke nuni da cewa majalisar dokokin najeriya ta ɗage zaman da ta shirya a yau talata inda za ta dubi kan kasafin kudin zaben 2019 da ke gabanta daga abuja wakilin murya amurka madina dauda ana dauke da karin bayani kan dalilin ɗage wannan zama sanarwar hakan ta fito ne daga bakin mai magana da yawun majalisar wakilai abdulrazak namdas a wata hira ta musamman da ya da wani gidan talabijin mai zaman kansa a Abuja. Namdas ya ce a da sun amince akan dawowa aiki yau talata, amma kuma babu alamun yiwuwar hakan. A nan, Namdas ya ce sai shugabannin majalisar sun zauna a nan gaba, sannan a fito da rana da za a dawo majalisar. A bangaren majalisar dattawa kuma, Sanata Abu Ibrahim ya ce ba shi da masaniyar buɗe majalisar. Ina jira in ga in za a ko mana a rubuce ko a text ko wani abu da a ce za a dawo a yi taro wuri kaza rana kaza lokaci kaza ban gani ba har yanzu bata abin da nake gani dukkan mu dai mutane ne masu mutunci kuma zababbi man jama'a suka zaɓe mu so ina ganin ba za a zo ba a ce a samu wani abin zai kawo rashin mutunci na ƙasa dama dai hasashe da ake yi akan dawowar majalisar shine na tunanin ta da maganar canjin shugabanci wanda shugaban rapc buba galadima ya tsokaci a kai daman manufa babu wani zancen kuɗi na inec ai inec an ba su kuɗi da har watan goma suna da kuɗi a hannunsu wanda za su ci gaba da aikace-aikace kuma me yasa tun tun da farko lokacin da ake kawo kasafin kuɗi ba a kawo kasafin kuɗin INEC ba sai yanzu da ake ƙoƙari a yi amfani da wannan dama don a cire shugaban majalisa. A nashi nazarin Farfesa Jibrin Ibrahim na cibiyar haɓaka demokradiyya ya yi bayani. Eh abin da doka ta faɗa shine 'yan majalisa za su taru su zaɓi wanda suke so. To amma in ana wannan zaɓen yawancin lokuta za su zaɓi wanda yake rinjaye ne tunda sun fi yawa a majalisar. To yanzu abin da ke faruwa shine ana samun baraka ana canza sheka domin haka cikin wannan halin ba tabbas wanda ya fi rinjaye amma batun cire shugaban majalisa ba wani abu ba ne mai wuya a fahimta don zaɓe ake wanda ke da rinjaye shi zai zaɓe wanda yake so in kuma ba rinjaye wanda ke kai dole ne a bar shi. Dama wannan dawowar sun nuna alamun yinta ne domin tattauna wasu muhimman abubuwa da bangaren shugaban ƙasa ke buƙatar sa hannunsu a saɓanin ranar 25 ga watan Satumba. da hutun nasu zai kare. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda gugu ke cewa karfe 1 dare da minti 17 ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. to ga makwabtanmu ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai daɗi sai a unguwa shin haka abin yake a jihar filato so ake a ce ana ba su abin da ya fi namu ne haka abin yake a jihar gombe so ake a ce abin nasu daban da namu ne haka ake a jihar yobe ko haka ake a jihar jigawa wallahi akwai gyara wannan shine magana ta gaskiya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu duku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin wane ne daga cikin tsofaffin mukarraban gwamnan Bauchi na yanzu da a can da ai kasancewa shi mutum ne mai hannu da shuni amma kuma a yau wai kunan zaki yake sayarwa. Kuma sannan wace rawa kakakin majalisar dokokin tarayya Yakubu Dogara yake takawa a rikitan siyasar wannan jihar tasu. bai haka me ya kawo sunan gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol a cikin dambaro siyasar bauchi ne ba duka wannan waɗanda laifuka ne ke gaban efcc da ke da alaƙa da bauchi sannan menene sassalar rikicin gwamnan bauchin da kuma 'yan majalisar jihar da ke abuja duk wannan suna cikin bututun da muke son mataba a cikin mintoci goma ko sha ɗaya da muke da su a wannan muhawarar da za mu kawo muku a yau da abdulham muhammad ya shirya mana tsakanin 'yan siyasa biyu na jihar bauchi da wato aminu tukur dan majalisar dokokin jihar da kuma kwamarin sabu muhammad da ke kare gwamnati shi aminu tukur yana dawa da ita ne to amma za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke maganar abin da gwamnatin bauchi ta yi da mankudan kudaden na nobel out da take samuwa daga hannun gwamnatin tarayya ta buhari to wannan shine magana ta gaskiya magana kan batun wannan bail out da paris club mm. da ma batun rashin mm. biyan mm. gratuity ah, to ga makwabtanmu ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai daɗi sai a unguwa shin haka abin yake a jihar filato so ake a ce ana ba su abin da ya fi namu ne haka abin yake a jihar gombe so ake a ce abin nasu daban da namu ne haka ake a jihar yobe ko haka ake a jihar jigawa wallahi akwai gyara wannan shine magana ta gaskiya wajibi ne mu yadda shi ya sani wannan gwamnati a cikin irin badakala da take ya san cases inda suke gaban hukumar efcc ya sani ya san yadda aka yi lokacin da aka cire wani kuɗi sama da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da sunan wani bature ya sani ya san wannan kes na a efcc ya san ire-iren wa'annan ba na so a abin nan wannan magana ce ta gaskiya akwai badakala da ake yi a ƙarƙashin ƙasa wadda kuma idon duniya ta sani wannan ko ni ina da photocopy na wannan cek wadda efcc ta rike wajibi ne mu gaya wa kanmu gaskiya ina so a sani shi kanin nan nawa shi fa sai da ta yi daɗi ya zo gindin gwamnan nan dan takararsa fa ka da shi muka yi a primaries ni fa ni ne daraktan siyasa na wannan gwamna mai ce a yau ina kalubalantan wannan gwamna da yau yake zama mai gidansa ya faɗi ɗaya daga cikin tun daga kan sakatare na directorate namu down the ladder ya faɗi mutum ɗaya da yau yake aiki a ƙarƙashinsa wanda yake samun wani albashi ai an mai da wanda suka wahala gugan yasa wadda ba iban ruwa da ke wannan shine magana na gaskiya ina director security sa yake a matsayinsa na wanda ya mallaki babban katafaren shago a garin nan yau ba kunun zaki yake sayarwa ina director women affairs ina director in charge of uh, women mobilization ina ire-iren mu sakataren director din karan kansa me aka yi masa ina aka aje shi kawai kura da shan bugu gaddi da an san kuɗi abinda ake yi a wannan gwamnati kenan wannan shine dalilan mu so eh, duk wani magana da za a kitsa shi a bisa ga son zuciya shi a matsayinsa ina masa godiya a matsayin yana kare mukamin aikinsa amma na yi imani da Allah na yi imani da Allah a matsayinsa da kalman nan da ake kiransa comrade da shi da ni da shi duk 'ya'yan unguwan jaki ne tun kafin a haife shi na san unguwan jaki na yi imani da Allah ba ina so in kawo abin a matsayin tozarta ba ne da ni da shi muka je unguwan jaki sai an karɓe ni kafin a karɓe shi ah, ah, saboda eh. saboda ah, ra'ayin talaka muke magana to ai kana ji ko bari bari in warware masa wani abu eh. na farko ya kamata ya sani cewa ni dai sabo ba ni cikin yan apc da zai mun gori yes ban yi ma a nomination ba mm. na yi dr ibrahim yakubu lamine ban taba cewa na yi ma ba kamar shine yanzu ina mamakin in ga ciwa na aminu tukur wallahi yana magana akan dogara domin na san matsayinsa ina zuwa mm, ai shi ya faɗa mm. cewa mu ta yi daɗi ne ai ba ta yi daɗi a gwamnati ai ba ta yi daɗi a jam'iyya ba ne a apc nake da mu aka yi maja kamar yadda kai kace ka yi ma ka bar shi sabila da wa'insu bugatunka mu haka muka yi da a'a wa'insu bukatunka ne a tunda ba ba ne ko hadisi mm. kada ji ko mm. shine ni ma ina mamaki kuma duk mutane a tafawa balewa bagorar das da kuma baucin nan billahi lazi la ilaha illa huwa kaji na rantsuwa na kafara mamakin malam aminu tukur suke na yanda yanzu yake magana kan dogara yakubu dogara kuma zan faɗa masa abin da ya faru ni da shi allah ya sa ni ne mc lokacin da muka je bagoro lokacin da tambol zo raba kayayyakin yakubu dogara da naga ga malam aminu tukur azumi ne duk muke me na tambaye shi na ce billahi lazi la ila ila na mamaki in ga yanzu kai kake maganan yakubu dogara so don haka ita siyasa da ka ganta ra'ayi ne ba za ka ce mun na shigo jam'iyyar apc ba a apc aka zo aka same mu kuma ina kai shi so maganan kuma daraktoci wa'yansunsu waɗanda suka yi ma tunda su ne suka ce suka yi ma mu mun yi shi a general election ne ko ba haka ba kuma a jam'iyyar mu ta apc da yawan suna da mukamai a ciki wa'yansu kuma ba su samu ba kuma ko a tafiyan baya duk duniya haka ake yi babu yanda za a yi siyasa ka ce duk wanda ya wahala maka sai ka saka masa domin wani abun ko ka shirya wallahi sai Allah ya yadda wani batu shi kamar siyasa daga faɗa a nan jihar Bauchi muna cikin wani yanayi na tsaka mai wuya shine ta bangaren yadda ake samun kai ruwa rana da 'yan majalisar tarayya da kuma ainihin bangaren gwamna a nan jihar bauchi wanda yake su a nan bauchi sukan ce 'yan siyasan abuja ko kuma a nan akan ce bangaren gwamnati shin me yasa ne ba za a mai da wuka cikin kube ba ya zamanto an samu maslaha don zan fara da kai malamin shin me ya kawo wannan matsala ne wanda ke har yanzu shekara uku ta gici ta gicin yawa alhamdulillah eh, kamar yadda na faɗa ba zan fara da biyan bashi kalma da misali ya kawo na tsakanina da mai girma kakakin majalisar tarayya na fari ina so ya daure ya faɗi furuci guda ɗaya da ya ji na faɗa a kansa misali a wani kafan yaɗa labarai tabbas na yi takara da shi a shekara ta 2011 eh kwarai da gaske mun fafata da shi na nema ya nema ya yi nasara a kaina kuma ko kotu ban je ba kuma ina da hujjoji da zan je kotu in fafatawa da na yi da shi yana jam'iyyarsa ta pdp ina jam'iyyata ta ampp a lokacin wannan shi ne illa to da ni da shi muke jam'iyyar ampp din a lokacin abin da nake so mutane su fahimta a cikin hidiman nan shine shin me yasa aka rabu din har ya dawo ana ce 'yan siyasar abuja da 'yan siyasar bauchi eh, kuturu ba bakon miki ba ne a gwamnatoci da suka faru a baya misali zan kawo na zuwan malam isa ya guda ana cin zaɓe ana cin zaɓe duk wanda ya samu zaɓe a ƙarƙashin wannan tafiya an tara mu wuri guda mun zauna mun nazarci nasarar da muka yi mun kuma fito mun yi godiya wa jama'a gaba ɗaya sannan muka kai ga gabar da aka zauna tare muka kafa kwamitin karɓar mulki na fata an fahimta abin sai ya dawo daban a wannan karo da aka ci zaɓe billahil azimi wallahi ba ka fara bayan mun ci zaɓe ba yadda ban yi ba mai girma gamna ya tara zababbu wallahi tallahi bai yi ba karshen ta na koma na je na samu malam ali wakili Allah ya ji kansa da rahama na ce masa ba a yin haka ba a cin zaɓe a ji a yi shiru wajibi ne a tara wanda suka yi nasara din nan a yi wa Allah godiya sannan a san yadda za a tsara yadda za a karɓi mulki malam ali wakili ya yi prevail ne wato ya kokari ya sami sauran yan uwansa zababbun sanatoci da yan majalisar tarayya aka haɗu muka yi zama a gidansa kafin aka tashi aka je aka samu mai girma gwamna zaɓaɓɓen gwamna a lokacin eh nan suka iyaye suka yi nasara a kansa bisa wakilci sannan aka kira zama a gidan gwamnatin jihar kano kaga wannan shine shimfiɗa na fari shin da aka yi zama a gidan gwamnatin jihar kano din nan shin kalaman zaɓaɓɓen gwamna a lokacin ya yi daɗi wa duk wanda suke wannan wuri la billahi azimi bai yi ba ba na so in yi wani tone-tone mai yawa shi da kansa ya san tsawon da ya yi mazaɓaɓɓen sanata a wurin wadda na ce wallahi inda wani ya wallahi sai na rama billahi azimi tun daga wajen kowa ya fita ya fara cewa to lallai mun sami jidali wallahi abin da ya faru kenan To a gaishe ku, to muna da shiri ɗaya da ya rage mana kan baucin nan wanda za mu kammala muhawar da shi a makon gobe Allah ya kai mu da haka muna fatan za a biyo mu a jiya da za a karkare musamman da yake lokacin da muka ɗauko maganar ya za a sulhunta wannan likita ɗin maganar sai ta nemi ta koma ɗanya. yanzu muna son mu gode su bakin namu onalabul aminu tukur da kuma da sabo muhammad tare da abdulluhan muhammad wakilin mu da amurka a can bauchi da ya shirya mana wannan muhawara a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington sai an jima to gaida aliyu yanzu kuma ga labarai a takaice yanzu haka dai kasar zimbabwe na cikin zaman kila wakala domin ko an jinkirta rantsar da shugaban kasar da aka zaba ranar 30 ga watan jiya hakan ko ya biyo bayan kalubalanta sakamakon zaben da abokin karawar zaben shugaban kasan yayi ne a kotu wannan dai shine zaben farko da kasar ta yi cikin sama da shekaru da yawa ba tare da sunan tsohon shugaban robert mugabe ba a katin jefa kuri'a mahukuntan kasar kamaru sun ce yanzu haka suna tsare da sojoji bakwai da ake tuhumar sun kashe mata da yara a shekarar shida lokacin da suke yaƙi da ƙungiyar boko haram ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka yana kan hanya ta ce sai dai akwai buƙatar ƙara zurfafa bincike akan waɗannan kashe-kashe da sojojin ƙasar ke yi babban bankin ƙasar turkiyya ta gaza gabatar dakatar da faduwar darajar kudinta mai suna lira a jiya litinin wannan ya sa shugaban kasar recep tayyip erdogan ya soki amurka cewa da gangan take yunkurin sukurkuta wa kasarsa tattalin arzikinta wani jirgin ruwan ceton mutane na kasashen yammacin turai ya ceci wasu 'yan gudun hijira har su 141 a tekun mediterranean a ranar juma'a kuma har yanzu yana neman inda zai yi tunga jirgin wanda yake karkashin kulawan kungiyar sos mediterranean da kuma kungiyar likitocin nan masu ba da agajin gaggawa kyauta sun ce kasar italiya da malta sun hana jirgin tsayawa a gabar ruwansu masu sauraro da aka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo dauke da wani sabon shirin idan allah ya inda za ku ji cewa hukumar tsaro ta farin kaya wato dss ta yi kira ga 'yan najeriya da su daina yada labaran bogi kan binciken da ake akan tsohon shugaban hukumar wato lawal daura da aka kora yayin da hukumomi a jamhuriyar nijar su ma suka fara daukan matakan yaƙi da labaran na bogi duk a tare mu a shirinmu na hantsi domin jin karin bayani kan waɗannan labarai zamanadin shi ladan ibrahim ayawa da solomon abu da kuma zainab abdulrahman Mahmud Lalo ke cewa sai mu tara a shirin namu na hantsi. Salamu alaikum.